daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa sa na dare a nan birnin Tehran. Yanzu kuma bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Bayan haka muna ɗauki da sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da sharhin ba labarai. Akwai shirin nan na kokun sun sai kuma duniyar mu a yau shirin na karshe shine mu leƙa Iran. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu jagoran jin halin musulunci na ƙasar iran ya gana da tawagar shugabannin kungiyar hamas a nan birnin tehran majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutane kimanin miliyan shida ne masu fama da cutar hiv 8 za su mutu saboda janyewa amurka daga tallafin hukumar sannan za ku ji cewa kotun ƙasa da ƙasa ta icc ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da ayyukanta na samar da adalci a duniya duk tare da takunkuman amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin hali musulunci a nan iran ya gana da tawakar shura ta kungiyar hamas a safiyar yau asabar a nan birnin tehran inda ya bayyana cewa mayakan kungiyar wato hamas sun sami nasara kan amurka da hamshe kasar isra'ila a yakin da suka fafata a wato gaza na tsawon watanni goma sha biyar tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto imam said alil khamnai yana cewa tsagaita wuta da aka samu bayan wannan lokaci mai tsawo na fafatawa ya yi daidai tawagar shura ta hamas din wato sun hada da shugaban riko na kungiyar khalil alhayya shugaban majalisar shura ta kungiyar muhammad ismail darwish da sauransu jagoran ya kara da cewa nasarar da mutanen gaza suka samu akan amurka da amurka isra'ila mustaki ne na ayal qur'ani inda allah yake magana kan cewa su da dama karamar kungiya ta sami nasara akan gayya babba tare da izinin allah ya ce wato kun sami nasara akan hamshe kasar isra'ila da amurka tare da taimakon allah sannan allah ta'ala ya hana su cimma koda guda daga cikin manufofinsu na fara yakin said imam hamna'i ya ce mutanen gaza sun sha wahala kimanin shekara guda da rabi amma ƙarshe al'amarin shine nasara da suka samu kuma nasara ce na gaskiya akan ƙarya jagoran ya yaba wa mutane wato masu tattaunawan hamas wanda suka sami nasara na kubutar da ɗaruruwan falasɗinawa da gidajen yarin yahudawan isra'ila ba bisa son su ba ya ce tsagaita wuta na farko bayan kwanaki 45 an yi musayar wato yahuda 33 da falasɗina wajen 2000 sannan musaya da ke tafiya fatafiya zuma yana tafiya kamar yadda ya dace shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa ƙasar iran ba za ta ja da baya ba kuma ba za ta yi rauni ba saboda takunkuman tattalin arziki na zalunci wanda ƙasashen yamma suka ɗora wa ƙasar ya ce ƙasar tana da arzikin da za ta ci gaba da kasancewa a gaba a ƙasashe da dama a yankin asiya ta kudu duk tare da wa'annan takunkuman tasharar talabijin ta firosti bayanan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a yau asabar a garin sirjan da daga wato kudu maso gabacin lardin kermon inda ya gabatar da kamfanoni da kuma ayyukan jama'a wa'anda aka kammala wa'anda suka hada da wato sabbin wuraren yawon shakatawa da kuma bude ido shugaban ya ce ƙasar iran ba za ta ja da baya ba sannan maƙiya ƙasar sun yi kuskure kuma za su ƙara yin kuskure don juyin halin musulunci a nan ƙasar iran wanda ya sami nasara shekarar 1979 a halin yanzu ya cika shekaru 46 da yardan allah wannan tazo tabbata ne hukuma mai kula da samar da magungunan hiv aid ko kuma un aids ta majalisar ɗinkin duniya ta bata sanarwar cewa mai yiwuwa mutane kimanin miliyan shida za su rasa rayukansu a duk faɗin duniya a cikin shekaru hudu masu zuwa saboda rashin samar da wato tallafin da amurka ta saba bawa hukumar tashar talabijin ta first tv nan tehran eh, ta nakalto bayani na cewa a ranarsa ta farko na kama aiki a matsayin shugaban ƙasar amurka donald trump ya dakatar da dukkanin tallafin da amurka take barwa wato bayarwa a duniya na tsawon kwanaki 90 labarin ya kara da cewa wato shirin samar da magunguna ta hiv aids wato shugaban hukumar mai suna christine steglin tana cewa duk tare da cewa amurka ta ci gaba da tallafawa hiv aids na wucin gadi amma suna ganin cewa da wuya hakan ya ci gaba don tun yanzu an fara samun matsaloli sterling ta ci gaba da cewa gwamnatin ƙasar amurka in ba ta ci gaba da ba da tallafi ga ɓangaren peppr ba wato tsakanin shekara ta 2025 zuwa 2029 to, to kuwa mai yiwuwa wato masu cutar hiv/aids kimani za su rasa rayukansu kuma mutuwansu zai kai na kimanin wato kashi 300 kashi 400 cikin 100 wanda ya nuna cewa mutane kimanin miliyan 6.3 ne za su rasa rayukansu a cikin wannan lokacin banda haka duk wani wato dakatarwa da aka yi zai shafi wannan shirin ta ce akwai mutane kimani dubu biyar suna aiki a ƙarƙashin hukumar unaids a ƙasar habasha kaɗai dakatar da talafin yana nuna wato yana nuna cewa wa'annan duk sun rasa rayukansu wa'annan sun rasa ayyukansu sannan hukumar da tana aiki a ƙasashe kimani tamanin a duniya tare da tallafi daga ƙasashen duniya wato tare da rabon da amurka ke bayarwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kotun hukunta manya-manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc ta yi allah wadai da takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora wa kotun ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da aikinta na tabbatar da adalci a duniya kamar yadda ta saba duk tare da takunkuman. sannan za ku ji cewa firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya, ya ba wa ƙasar saudiya shawarar samarwa falasɗinawa ƙasa daga cikin hamadar da take da sa take da shi a cikin ƙasar ta saudiya tashar talabijin ta faras tv nan tehran ta nakalto netanyahu yana faɗar haka a wata talabijin ta harmci ƙasar isra'ila safiyar yau asabar kafin nan dai falasɗinawa wasu masana da dama suna cewa falasɗinawa ba sa buƙatar ƙarin ƙasa suna son yanci ne a ƙasarsu in ji ɗan majalisar dokoki wato kim johnson na ƙasar birtaniya a kuma na jam'iyyar labour har ilawa kafin haka sarki salman bin abdulaziz wato muhammad bin salman bin abdulaziz na ƙasar saudiya ya ce ba zai samar da hulɗar jakadanci da ƙasar isra'ila ba matukan ba a kafa ƙasar falastinu ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tumar da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko san. Sannan sai duniyar ma yau shirinmu na ƙarshe shine mu leka Iran. da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya Sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun yadda kungiyar Hamas da kungiyar bada agaji ta Red Cross suka yi Allah wadai da irin munanan halin da suka ga fursunonin Falasinawa da aka sako daga gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. Da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta yi Allah wadai da yadda ta ga fursunonin Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta sako su kai tsaye daga asibitoci. Tana mai jaddada cewa wannan yanayi yana nuna ire-iren munanan azabtarwa da ake yi wa Falasinawa a gidajen yarin gwamnatin mamayar Isra'ila, kamar yadda ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta kuma bayyana takaici da ɓacin ranta kan yadda gwamnatin haramtacciyar haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa a lokacin da ake shirin sako su saboda an ɗaure hannayensu a wani yanayi na tsananta musu azaba a cikin wata sanarwa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar ta ce tafiya da fursunonin falasinawa daga gidajen yarin yan mamaya zuwa asibitoci sakamakon azabtarwa da tabbatar da munin ire-iren cin zarafi da wahala da suke fuskanta a gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kungiyar hamas ta jaddada cewa munanan jin zarafi da take hakokin fursunonin falasinawa laifukan yaƙi ne da ke buƙatar shiga tsakani na ƙasa da ƙasa domin daƙile su tare da hukunta waɗanda suke aikata laifukan ƙungiyar ta kuma yi alkawarin cika alkawarin da ta ɗauka na 'yantar da fursunonin da ake tsare da su a gidajen yarin 'yan mamaya ta hanyar karya sarkar da aka tawaye su da shi domin komawa ga iyalansu da 'yan uwansu. na ta bangaren kungiyar ba da agaji ta red cross ta kasa da kasa ta nuna fushinta kan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin falasinawa da ta sako jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila a cikin harshen turanci ta nakalto wata majiyar tsaro da bata bayyana sunanta ba tana cewa Ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross ta bayyana fushinta kan yadda ma'aikatan gidan yarin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suke gudanar da mummunar mu'amala ga fursunonin Falasɗinawa yayin da ake shirin sako su daga gidan yarin Ketziot da ke hamadan nageb abin da ya fi fusata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa shine yadda ake ɗaura hannayen fursunonin falasinawa ta baya suna cikin mummunan yanayi da rashin nutsuwa ita kuwa jaridar Yada'ut Haranot ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta saki fursunonin Falasinawa 183 kwanakin da suka gabata ciki har da 142 da aka ɗauke su daga gidan yarin Hedziot zuwa zirin Gaza, sauran kuma an sako su daga gidan yarin Ofa zuwa gabar yammacin kogin Jordan. hakan ya biyo bayan sakin fursunoni uku na yahudawan sahuniya da kungiyar hamas ta sako su a kashi na hudu na matakin farko na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni hukumar palestinu a gaza ta bayyana cewa shaidun gani da ido sun tabbatar da alamun azabtarwa masu ban tsoro daga jikunan fursunonin da aka kama a gaza waɗanda suka fuskanci dangogin azaba a gidan yarin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lauyan hukumar kula da fursunonin falasinawa da waɗanda aka 'yantar da su daga gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila khalid muhajna ya bayyana gaskiyar bayanai game da abin da fursunonin falasinawa ke fuskanta a cikin gidajen yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kuma ba da shaida na azabtarwa yunwa fyaɗe da kuma azabtarwa ta gama gari ga falasinawa muhajina ya faɗa a wani taron manema labarai da ya gudanar a birnin ramallah cewa ya ziyarci wasu fursunoni biyu daga zirin gaza a gidan yarin ofa da ke tsakiyar gabar yammacin kogin jordan wato ɗan jarida muhammad arab da fursuna tariq abid ya kara da cewa ɗaya daga cikin fursunonin falasinawa da ake tsare da shi da ke fama da rashin lafiya sun roƙi a kai shi asibiti domin kula da lafiyarsa amma aka ƙyale shi har ya yi shahada a gidan yarin kuma kafin nan yana daga cikin falasinawa da suka fuskanci munanan azabtarwa daga jami'an yahudawan sahiyoniya a farkon watan yuni ne dai kotun kolin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara nazarin koke da wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama biyar na haramtacce kasar isra'ila ka gabatar na neman a rufe gidan yari na sadi teman cikin gaggawa bayan rahotannin azabtarwa da kashe falasinawa da ake tsare da su daga zirin gaza a cikinsa a cewar lauya mahajina ya ba da cikakken bayani kan fursunoni daga gaza da aka yi wa fyaɗe a gidan yarin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake tsare da su an tuɓe masa riga yana cikin mummunan yanayi na birkicewar tunani ya kara da cewa akwai kuma wani wanda ake tsare da shi kuma an masa tsirara gaba ɗaya sannan kuma an sanya wutar lantarki a cikin al'auransa baya ga wasu hanyoyi da ake amfani da su wajen cin zarafin fursunoni da suke da wahalar faɗi wasu bayanai sun tabbatar da yadda ake yi wa fursunonin falasinawa na rashin kayayyakin kwanciya inda suke kwanciya a ƙasa kuma babu mayafi sannan an ɗaura hannayensu ta baya kuma karnuka suna su a jikunansu ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar takwas ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan Shaban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau. bayan da sojin sama na kasar Iran suka yi wa marigayi Imam mu mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyon bayan su a matsayin da aka ɗauka na yunkurin juyin juhalin musulunci inda kuma suka halarci wurin da yake a masaukinsa da ke birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 soji na musamman masu gadin fadar shugaban kasa sun kai masa hari a barikin su wanda yake birnin tehran a cikin dare amma da labari ya yadu mutanen gari a ko'ina a cikin birnin tehran sun kai masu dauki kuma sun fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha duk da cewa dai mutane suna dauke da kananan mukamai ne a hannunsu da haka kuma rauni ya bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan kuma aka shiga mataki na ƙarshe na faɗuwar gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurari ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin ƙasar rasha daga cikin dangin ronimov ya rasu yana da shekaru 53 a duniya sarki peter ya hau akan gadon sarauta a shekara ta 1696 barasuwar sarki a1 alex yuji wanda kuma sarki peter ya yi ƙoƙari wurin ɗaukaka sarautar rasha a ɓangaren turai sannan kuma ya samu gagarumin nasara akan wannan manufa tasa sai dai sarki peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda kuma baya wa makiyansa wanda kuma akan haka ne ƙasar rasha ta shiga cikin yanayi na wahalhalu masu tarin yawa a lokacin da yake mulki a ƙasar. masu wurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya yi amfani da jiragen yaƙi ya kuma ragargaza ma'aikatar tsaro ta kasar sannan kuma ya yi barin wuta a kan fadar shugaban kasa na lokacin wato abdulkarim kasim sannan kuma ya kashe shi da mukarrabansa da kuma danginsa da dama sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasa iraki wani abin lura anan dai shine shi ma abdulkarim kasim wani juyin mulki ne ya yi wanda yi wa sarki faisal na ƙasar a shekara ta 1958 banda kuma shi ma abdulsalam arif ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arif ya hau akan shugabancin ƙasar iraƙin a shekara ta shida. masu saurare ku kun san cewa shekaru 965 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan sha'aban na shekara ta 481 bayan hijira ibn barraj tabrisi ɗaya daga cikin mashhuran malaman fiqihu a ƙasar masar ya rasu an haife shi ne a ƙasar ta masar amma saboda ya rike mukami na alkali a birnin tripoli wanda yake arewacin ƙasar labanan halin yanzu na wani ɗan lokaci sai aka masa lakabi da tabrisi amma ya amfana da halartar karatuttuka na manyan malamai na lokacin sa irin su Sayyid Murtaza da kuma Shehu Tusi. Ibn Barraj ya shahara a bangaren ilmomi na addinin musulunci da kuma ra'ayoyinsa suka ja hankalin manyan malaman fikihu. Yana daga cikin manyan marubuta waɗanda suka taha gagarumin marawa a wajen rubuta littattafai da suka shafi fikihu da tauhidi a lokacin sa. shahararren aikin ibn barraj dai a bangaren rubuce-rubuce dai shine littafin nan mai suna aljawami ulfiqhiyya wanda kuma shi littafi ne wanda ya kunshi tambayoyi da amsoshi kusan 820 game da batutuwa waɗanda suka shafi ilimin fikihu kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin mafi girman littafai wanda aka rubuta a ɓangaren fikihu a lokacin da yake raye. Jama'a masu saurare kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan Bahman na shekara ta 1364 hijira shamsiyya a dai lokacin da ake cikin shekaru takwas na yakin da aka gwabza a tsakanin iran da iraki sojan kasar iran din dai sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna WalFajr 8 a yankunan kudancin kasar iran wanda kuma dakarun kasar iraki suka mamaye yankunan a lokacin wani farmaki da ya samu gagarumin nasara akan sojin saddam hussein wanda a lokacin suke samun goyon baya da ɗauki daga amurka da isra'ila da ma kasashen turai har ma da wasu daga cikin kasashen larabawa a rana ta farko da fara kaddamar da wannan farmaki sojin kasar iran dai sun kwace garin fao wanda yake bakin ruwa sannan kuma suka halaka dubban sojojin saddam hussein har ila yau sun ragargaza tankokin yaƙi da motoci masu ɗaukar sojoji aƙalla shida, wanda kuma sun ragargaza jiragen yaƙi guda 45 da kuma kama fursunoni masu tarin yawa a yan wannan farmaki dai dubban sojojin iran ne dai waɗanda suka tsallaka kogin arvan suka kuma shiga cikin gumurzu da sojojin ƙasar iraki a wannan lokaci sannan kuma suka fara kai farmaki sannan kuma suka kwace birnin na Pau wanda yake kudu maso gabacin kasar Iraki. Wannan aiki dai ya kasance abin mamaki mai sarkakiya da kuma nasara da kuma ya baiwa sojoji da kuma masana harkokin siyasa da na tsaro a duniya baki ɗaya da ita kanta tsohuwar gwamnatin Irakin mamaki. Farmakin Nawal Fajr 8 an gudanar da shi ne da nufin tausasa wato harshe da kuma matsin lamba akan gwamnatin Saddam Hussein da ta kawo ƙarshen mamaya wadda take yi wa yankunan kasar Iran da kuma amincewa da biyan diya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. A lokacin da aka mamaye birnin birnin bai ga asarar rayuka da jikatar sojoji na kasar iraki da dama an lalata tankokin yaƙi kimanin 600 da kuma na ɗaukar ma'aikata gami da jiragen yaƙi guda 45 Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki zamantakewa tsaro da siyasa inda muke musu ƙarin bayani sannan mu ji ra'ayin mutane dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da tayin tattaunawa da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi wa ƙasar iran amma tare da ƙara takura mata wanda ni tayar amin zan karanta a ranar laraba da ta gabata ce dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu a kan wasu dokoki wa'anda suka kara tsawaita takunkuman tattalin arziki wa'anda gwamnatocin amurka a baya suka ɗora wa jimhuriyar musulunci ta iran a daidai lokacin da ya jaddada sanya hannu a kan sabbin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran shugaba trump ya bayyana cewa kofa a buɗe take na tattaunawa da jimhuriyar musulunci ta iran shugaban ya bayyana haka ne a daidai lokacin da benjamin netanyahu na kasar isra'ila yake ziyararsa ta farko zuwa kasar ta amurka bayan da trump ya hau kan kujerar shugabancin kasar a karo na biyu shugaban ya ce takunkuman tattalin arzikin da ya ɗora wa kasar iran za ta ci gaba kuma a wannan karon zai sanya ido ya tabbatar da cewa takunkuman suna aiki ba zai ba wa ƙasar iran damar shigo da komai ƙasar ba sannan ba za ta sai da ɗanyen man fetur ba har ila yau ya umarci baitulmarin ƙasar amurka ta sanya takunkuman tattalin arziki a kan duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya wa'anda suke sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran ko wasu kayakin da take bukata dangane da shirin iran na makamashin nukiliya kuma shugaban ya ce ba zai taɓa barin iran ta mallaki makaman nukiliya ba da aka tambaye shi ya zuwa ina ne iran ta kai a halin yanzu na kera makaman nukiliya sai trump ya ce an ce sun kai kashi 60 cikin 100 don haka tana dab da kera makaman nukiliya a maida martaninsa na farko kan kara takurawa jumla musulunci ta iran saboda tsawaita takunkuman tattalin arziki mafi muni a kasar ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci a ranar laraba ya bayyana cewa sake farfado da takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran wani abu ne wanda ya gaza a baya kuma zai sake gazawa ya kara da cewa mutum mai hankali kam ba zai kara maimaita abin da ya gaza ba ba zai taɓa maimaita kurakuran da ya yi a baya ba ministan yana bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar laraba ya kuma ƙara da cewa duk wanda yake maimaita abubuwan da ya jarraba ya gani bai kamata idan yana da hankali ya sake maimaita shi ba dangane da shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran kuma shugaban ya nuna cewa iran tana gasa makamashin uranium har kashi 60 cikin 100 abu ne wanda ba zai taɓa amincewa ba kuma ba zai taɓa amincewa iran ta mallaki makaman nikiliya ba ministan ya ce ƙasar iran tana daga cikin ƙasashen da suka sanya wa yarjejeniyar npt hannu kuma gwamnatin ƙasar iran ta bayyana cewa ba ta buƙatar makaman nikiliya a yanzu ko nan gaba ya ce idan gwamnatin ƙasar amurka tana son ta sami aminci kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta neman makaman nikiliya to da sauƙi za ta gane hakan da sharaɗin ta kawo ƙarshen adawa da mugunta da take wa ƙasar iran a cikin takunkuwan tattalin arziki da ta sake ɗora mata takunkuwan tattalin arziki wa'anda amurka ta ɗora juna musulunci ta iran da wa'anda ake kira nspm ya mai da hankali ne wajen duk wata hanya ta gurgunta tattalin arzikin ƙasar iran a duk faɗin duniya sannan nspm ya shafi hatta makwabtan ƙasar iran kamar iraki da sauran ƙasashen larabawa wanda haka takunkuman ta yanzu ba su taɓo dangane da yarjejeniyar da ke tsakanin ƙasar iran da hukumar iaea e ba har ila yau takunkuman tattalin arzikin sun yi banza da yarjejeniyar npt wacce iran tana daga cikin ƙasashen da suka samar da ita a shekarar 1968 da kuma cewa jagoran junju halin musulunci na ƙasar iran ya ba da fatawar cewa mallakar makaman nikiliya baya daga cikin abidun jumhuriyar musulunci ta iran sannan a shekara ta 2015 ne gwamnatin ƙasar iran ta shiga jejeniya da manya-manyan ƙasashen duniya shida dangane da shirinta na makamashin nukiliya mai suna jcpoa wanda ya sami goyon bayan kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu biyu uku ɗaya wanda kuma ita ce yarjejeniya mafi muhimmanci wacce hukumar ta taɓa samarwa a tarihin kafa ta gaba ɗaya iran ta ci gaba da kasancewa a matsayin mimba a cikin yarjejeniyar jcpoa duk tare da janyewar amurka daga yarjejeniya a shekara ta 2018 shugaban amurka a lokacin da yake sanya hannu akan sabbin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran ya bayyana cewa a lokacin da yake kan kujerar shugabancin amurka a karo na farko ƙasar iran ba ta saida ko ganga guda na ɗanyen man fetur ba ya ce gwamnatin shugaba biden ne ta yi sako-sako har iran ta sami wasu hanyoyi tana saida ɗanyen man fetur ga ƙasashen duniya a wani bangare na maganganunsa dangane da kasar iran shugaba trump ya ce yana son kasar iran da mutanen kasar su ci gaba amma ba tare da sun mallaki makaman nukiliya ba sai kuma inda shugaban yake cewa akwai wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran wanda ba sa son kasar ta mallaki makaman nukiliya don ya nuna cewa akwai baraka a kasar kuma amurka za ta iya amfani da shi don wargaza ƙasar ta iran tare da barakar da ke tsakanin jami'an gwamnatin ƙasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da shugaba trump ya sanya wa hannu a makon da ya gabata da sun hada da wa'anda aka dora mata a kwanakin nasarar jin jihalin musulunci wato shekarar 1979 sai dai a wani bangaren kuma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio ya amince da cewa tare da halin da ake ciki a duniya inda a cikin shekaru biyar da suka gabata al'amura da dama suka soya amurka ba za ta iya dorawa kowace ƙasa a duniya ta kuma tattalin arziki ba saboda rabuwar duniya gida-gida da kuma fitar da dala amurka a cikin wasu harkokin kasuwanci a duniya don haka saboda wa'annan al'amura amurka ba za ta iya dorawa dukkanin ƙasashen duniya ta kuma tattalin arziki ba sai kuma mataimakin shugaban ƙasar iran kan al'amura na musamman muhammad jawad zarif wanda shi ma ya mai da martani ga shugaban ƙasar ta amurka donald trump kan sabbin takunkuman tattalin arziki wa'anda ya sake wa kasar. zarif ya kuma bayyana cewa da akwai wani takunkumin tattalin arziki wanda zai durkusar da jumhuriyar musulunci ta iran da amurka ta durkusar da kasar tun da dadewa. sai dai mataimakin shugaban kasar ya bayyana cewa nasarar junjiya hali musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 ya sake tsarin tafiyar da al'amuran iran gaba daya daga ciki har da tsarin tafiyar da harkokin wajen kasar wanda aka gina shi bisa 'yancin kai da kuma rashin amincewa da shishigi daga kowace ƙasa a duniya kuma tun lokacin da jumhuriyar musulunci ta iran ta raba gari da gwamnatin ƙasar amurka wacce tsarin ta gaba ɗaya ta ginu ne a kan mamaya mulkin mallaka da kuma fin ƙarfi da wannan dalilin ne takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta sanya a musulunci ta iran waɗansu daga cikinsu sun daɗe sosai zuwa shekaru 45 ko kuma shida da suka gabata saboda jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙasƙanci komai da ita gidan jiya ba babu wata ƙasa a duniya wacce ta cutar da jumhuriyar musulunci ta iran tun bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar iran kamar gwamnatin amurka amma rikici tsakanin ƙasashen biyu sun kusan kai ga gwabzawa a baya musamman bayan kisan shahid kasim suleimani a shekara ta 2020 inda iran ta cilla makamai masu linzami samfurin ballistic a kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na ƙasar iraki gwamnatin shugaba trump na lokacin da ta fito ta bayyana cewa babu wa'anda suka mutu a cikin sojojin amurka wa'anda suke cikin sansanin sojojinta a lokacin amma a lokacin muhawara ta farko wanda joe biden na jam'iyyar democrat da kuma trump na jam'iyyar republican suka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata shugaba biden ya fallasa shi ya tabbatar da cewa akwai sojojin amurka da dama da suka halaka a lokacin da makaman ƙasar iran suka fada a kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na ƙasar iraki amma trump ya ɓoye wa amurkawa wannan labarin don yana jin tsoron shiga yaƙi da jimhuriyar musulunci ta iran a lokacin kafin haka dai amurka tana takalar iran da yaƙi sau da dama amma tana yin haƙuri ko tana kau da kai da farko amurka ta kakaɓo jirgin saman fasinja dauke da mutane kimanin 298 a lokacin da jirgin ya tashi daga bandar abbas a kudancin ƙasar iran da nufin birnin dubai na da daular larabawa inda ta kashe dukkanin fasinjoji da suke cikin jirgin sannan babu dalili in banda su yi kuskure sai kuma lokacin da suka yi amfani da saddam hussein kan ƙasar iran da nufin murƙushe jaririyar jimura musulunci ta iran inda aka yi shekaru takwas ana fafatawa a tsakanin ɓangarorin biyu sannan amurka ta hana a sayarwa iran allurar rigakafin corona wanda yake kashe ɗaruwar mutane a lokacin saboda rashin allurar rigakafin wannan kaɗan kenan daga cikin tsokana da kuma takalar da amurka ta kewa jamhuriyar musulunci ta iran tun lokacin da aka kafa ta har yau shekaru 46 kenan da kafa jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran mafi yan abubuwan da suka taimaka wa ƙasar iran wajen jajircewa da kuma jurewa takunkuman tattalin arziki da tsokanan amurka sun hada da jagoranci mai hikima wanda ƙasar ta yi dace da shi da kuma dogaro da samar da abubuwan da ake bukata daga cikin gida sannan da taimakon allah ta'ala a matsayin madogara na farko ga shi da idan allah a cikin 'yan kwanaki masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran za ta cika shekaru 46 da nasarar juyin juhali musulunci a kasar kasar sai kara karfi take a bangarorin tattalin arziki tsaro sararin samaniya kere-kere da sauransu masu sauraro a nan zamu da sa'ayi a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da fata masu a sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu zai shi muku bayani ne game da abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran inda za mu karkata da akalar shirin namu bukacokam zuwa birnin shiraz shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin shiraz yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze ƙur'an takt jamshid fadar karim khan hafiziye da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashka da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman ɗin birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman ɗin birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan roman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawan buɗe ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukan hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas. daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan a yau an mayar da gidan wankan wakil shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin shiraz gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku shafa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana akan birnin Shiraz, to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba, domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfafa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma yana daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a ɓangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin ƙasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da ƙamshin furanni Ƙabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke ɗaukar hankalin masu son yawon buɗe ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma kashen duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya mayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiyya. aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta 904 hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba kirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen. Tuma saurare kada ku sha'afa wannan shirin na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na ƙasar Iran. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya kuma har yanzu dai muna nan a birnin na shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a takti jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar iran matattarar takti jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta masar ɗinkin duniya unesco ta sanya matarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa takta jamshid lakabi da persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar iran wanda aka gina wurin bisa umarnin darvish shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya. Matatar lambun Takta Jamshid tana da imanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Takta Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen masar girka armenia da suka kasance a ƙashin daular hakamanashiyan daga cikin fada mai girma a matar taksijamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu da da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wa'anda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku to masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana sa, ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng.